assure you with our plans and preparations to use a card reader. Ba yadda za a juya fasali ko yin jabun katin zaɓe na dindindin, in ji shugaban hukumar zaɓen Najeriya Farfesa Tairu Jega taron tabbatar da bawa 'yan gudun hijira dama su kaɗa ƙuri'a a zaɓen watan gobe. <coughs> If you buy cards and give to other people, it will be useless. Jega ya ce aikin baban giwa ne sayan katin zaɓen. dan matukar ba wanda aka yi rajistar ne ya bayyana rumfar zaɓe ba na'ura ba za ta amince ba yunusa tanko shine shugaban zauren jam'iyyun adawa na hukumar zaben dama tun tunanin mu da ko ba za a samu ma masu zaɓen ba kaga wannan ya fita da hankali za ka samun wani ya zo ya tada hankali ya ce ai dama can zaɓen ma ai ba a gama ba saboda jahohi kamar guda uku ba a zaɓe ba to amma yanzu alhamdulillah ita hukumar zaɓe ta riga ta fito da sharaɗi da kuma hanyoyi da mu'annan mutane za su yi zaɓen nan amma abin damuwa da muke kokari mu tabbatar cewar an gyara shi ne a tabbatar cewar an kare rayukan mutanen nan saboda su zo su zaben nan nusa tanku ana ganin hukumar zabe kusan komai nata tana yi ne a kurarar lokaci tana ga anya za a cimma nasarar gama wasu harin rufa katunan na dindindin ba wasu karba ba in ka lura dama can ai akwai kurakurai da yawa da ake so a gyara dama can ai mun ma yan Najeriya ba su tabbatar ba su ma yadda da maza a yi zaben ba ai to kaga da hukumar zabe ta fito da wayannan sharaɗuɗɗukan da ake so a yi zabe mutane da yawa sun nuna Sansu su su masu zo su fito su shiga cikin wannan fagen zaben kasan nasiru dama can a najeriya hukumar zaɓe ta an tabbatar cewa ba ta da ma kokari ba abubuwa kudin su sace sacen akwatana ake amma yanzu alhamdulillah ana maganin cewa in ka tsaya za ka yi zaɓe za ka samu katin ka na dindindin katin nan kuma an buga shi a cikin kadirida reader zai tabbatar kai ne ba wani ba sai dai idan za a yanke hannunka ne a sa hannun wani sannan eh, eh, wannan ya yi zaɓe. zulumi yiwuwar tashin hankali a sakamakon zaben bai ma taso ba in ji mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukuma. hukumar nigdazan mamaki ma muke ji saboda gashi na aika gan mu muna nan cikin sa'ida cikin kwanciyar rai saboda mun riga mun yi tsari kuma mu abinda muke burin mu shine kawai mu yi wa'annan zaɓuka masu inganci mu namu kenan saboda kawai mutum ya tashi ya gudu ya tsere ya je wani waje bai taso ba ai ba yaki bane kuma in aka duba 2011 an samu wannan zaman ɗarɗarɗin a wayansu sassa amma kuma daga bisani an yi zaɓuka wanda kowa ya amince sun ɗara wanda aka yi da saboda haka a mutane su kwantar da hankalinsu mun kai wani matsayi a kasan nan wanda ba za a kamfe na zagi ba ma na farko tukun sa'an nan kuma komai za a yi shi cikin lumana saboda haka kowa kwantar da hankalin shi hukumar 'yan gudun hijirar najeriya dai ta ce akwai sama da 'yan gudun hijira dubu bakwai a sansanoni daban-daban a faɗin kasar in ka ɗebe ɗimbin 'yan gudun hijirar da ke fake a gidajen dangi da waɗanda ma ba a san inda suke ba nasiru adamu ya kayan murar amurka daga abuja najeriya